يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان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 da alayen gidansa da sahabbansa da waɗanda sun kabi gurabunsa da alkhairi har ya zuwa ranar tashin alkiyama barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na koyar da alkur'ani kuma barkanmu da wannan safiya mai albarka yau ranar juma'a muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala duk wani alkhairi da ke cikin wannan rana allah ya bamu baki ɗaya har wa yau dai muna cikin karatuttukanmu na karatuttuka da ya shafi karatun alkur'ani yadda za a karanta ba za a samu kuskure da dama a ciki ba a daidai kokari ana fama yadda za a yi a karanta alkur'ani yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya koyar kuma yadda sahabban shi sun ka koyar har ya zo ya kai gare mu kamar yadda imam ibn al-jazari ke cewa walaysa bainahu wa baina tarkihi illa tumri in bi fakke wai ba abin da ke tsakanin bawa ya bar tajwidi ko kuma ilimi na koyon yanda ake karanta alkur'ani daidai ake kokarin karanta shi daidai yace ba abin da ke tsakanin barin wannan da kuma yin wannan shede kawai mutum ne kana faman ka bar harshen ka ya saba da wani karatuttuka ko kuma ya saba da abin da kake karantawa sai ya yi maka sauki yanzu misali wani zai gani cewa da wani harafi ma yana masa wuya hada wani kalima da wani kalima ko harafi da wani harafi ma yana masa wuya to abinda zai bar ka iya wannan shi dai kai kawai in kana zamne sai kai shuru yanzu kamar karatuttuka da mun kai ya zamo tambaya kenan ko kuma jarab abin nan eh, tambaya da zamu yi akan karatuttukan da muka yi saboda a ga cewa an fahimci ko dai ba a fahimci ba yanzu ka abinda za a turo mana a yi kokarin turo mana daidai da abin da mun ka karanta misali mun karanta huskoki da ake iya hada eh, isti'aza mana a'udhu billahi minash shaitanir rajim da kuma bismillahir rahmanir rahim da sura mun yi bayani yadda ake hadawa to idan bawa eh, idan zaka iya yin wannan sai ka karanta ka turo mana mu gani in kayi daidai a gaya duniya ko kuma kan eh, a cikin sabon shiri mu ko wani shiri na gaba sai mu nuna wayanda sun kai daidai a gwada saboda yan baya kuma su koyu ko kuma su bi damshin wayanda sun ka bibi karatun yadda ya kamata sannan mun ka zo a wurin karshen yanzu dai tambaya da za mu yi a cikin wannan shiri da za mu saurare a kawo mana shine huskoki da ake an ka eh, yake da kyau za a iya a karanta isti'aza da bismillahir rahman rahim da karshen sura huskoki guda hudu ne mun so mu ga yanda za a jaraba ko za a iya yin yanda mun ka saboda mu gane cewa abin da muke karatun nan ana bibiyan mu yanda ya kamata to saboda wannan ne za a ga har wa yau muna tsokaci ba mu shiga cikin karatun gadangada ba muna bayanai ne da ya danganci karatun alkur'ani kaga abin da ya samu ka kawo isti'aza da bismillahir rahmanir rahim saboda ba kai kai karatun alkur'ani fashi da wannan sa'annan kai sai kuma za mu ciru mu je akan wani hukunci na hukunci na nunun wanda sukunu ke kai sa'annan kuma da tanwini shine fatahataini da kasrataini da dammatain wa'anga baka karanta abin nan baka karanta bango daya ko shafi daya a cikin alkur'ani mai girma fashe ka samu hukunce hukunce da ke ciki za ka samu wani bi sama ga hudu biyar to tun da ana samu yana maimaituwa kamata ya yi kamin mu shiga cikin karatun nan daya bayan daya kamata ya yi wa'yan mu gane saboda kada mu ita samun wa'yansu kuskure a wurin karatunmu Allah ya sa mu gane shi karatunmu na yau za mu doko ne dangane da hukumce-hukumcin da ke da tare da nunu sakina in an ce nunu sakina shine nuni wanda sukun ke kai nunun da bai zama fataha ba bai zama kasira ba bai zama dhamma ba yana sai waje ɗaya ne domin in an ce nuni wanda ke da fataha na za a ce nuni wanda ke da kasira ni za a ce sa'annan wanda ke da dhamma nu za a ce amma wannan sukun ke kai shi a ce mm, baya motsi yana sai waje ɗaya ne to wannan shine abin da ake ce ma nunun sakina nun wanda ke sai waje ɗaya idan an ka ce nunu sakina har wayo kamar yadda na gaya nuni ne wanda yake tana saye waje ɗaya ne sawa'an kana karatu ne ko zaka wuce ne ko zaka saya a kai ne yanda take haka take kuma tana tabbatuwa ne a wurin rubutu zaka gani ga yanan nuni ne wanda sukuni ke kai kuma tana faruwa ne ana samunta a cikin sunan naki ana samunta a cikin ayyuka mana af'al ana samu kuma a cikin haruffa kuma ana iya samunta sakiyan kalima ana iya samunta kuma karshen kalima kuma tana iya ana samunta ta zama asali a cikin gina wannan kaliman ana kuma iya a samu tana iya faruwa a inda ta zo ƙari an ka a cikin kalima wannan kamin bayanin ya kwanta mana mu gane abin da muke bayani a kai shi dai mu rubuta a kan sabura domin abin ya kwanta ma mai duba idan an ka ce nunu sakina kamar da na gaya wannan cikin haruffa na hija'iyya wannan nunu ke ga wanda an ka yi shi haka sai a ba digo ɗaya ciki nunun kenan to wannan nunun shi muke magana a kai mun ka ce nunun da an ka bata sukun ita ce ba fataha ba ba kasra ba kuma ba damma ba sukun tana sai waje ɗaya ne mun ka ce ana karanta ta haka in za ka saya a kai haka in za ka wuce haka kuma in ta zo karshen kalima haka in ta zo tsakiyar kalima kuma mun ka ce ana iya samunta ta zama ɗaya daga cikin asalin kalima afuwan tana zuwa a cikin eh, sunan naki sa'annan tana zuwa a cikin eh, tana zuwa a cikin sunan naki sa'annan kuma tana zuwa a cikin ayyuka ayyuka af'al sa'annan ana samunta a cikin harufa sa'annan kuma ana samunta ta zama asali ne a cikin gina kaliman sa'annan kuma a same ta ƙari ne a cikin gina kaliman a takaice in kana karatun alkur'ani mai girma duk inda ka kai ka ga akwai nunun wanda aka bata sukun haka to ka tabbata duk harafi da zai zo bayan da za ta zo bayan wanga nunu sakinan duk harafin da za ta zo nan duka to ka tabbata akwai waɗansu hukunce-hukunce da ake ya kamata ka tabbatar da shi a wurin mun magana mun ce ana samunta a cikin eh, asalin kalima misali siratal ladina an'amta alaihim ka gani an'amta ga nunu sakina ya zo sai ga ainun nan ga ta'un an'amta nunun ga tana daga cikin asalin kaliman an'amta ni'ma nan tana munkace ana iya samun ta zama ƙari ne misali kaman fanfalaka fanfalaka kaga nan wannan nunun ƙari ne akan asalin kaliman fanfalaka kaga nan gashi nan nunu sakina ya zo sai fa'un ya zo bayan shi wannan kuma nunu sakina da ta zo ainun ta zo bayan eh, eh, eh, bayan nunu sakina kamar yadda na gaya mana duk inda kake karatun alkur'ani sai ka kai akwai nunun wanda sukun ke kai nunun wanda sukun ke kai to ka tabbata duk wani harafi da zai zo bayan nunun nan to tana da hukunci na musamman da za a yi amfani da shi ba nunu sakina kare ba da kuma tanwin tanwin kuma wani nunun sakina ne da ake ji a ciki amma tana tabbatuwa ne lokacin da za a wuce amma in za ka saya kai sai ta bace misali tanwin kuma shine wannan fataha guda biyu fatahatain kasratain da kuma dammatain wayan ga guda uku su ake ce ma a tanwin to tanwinin nan kuma duk lokacin da za ka fadi a tanwin ka fadi shi a cikin kalima ko a cikin jumla ko a kalima to ka samu karshen fadin kan nan akwai nunun sakinan nan karshe ana jin ta ne a wurin lafazi amma ba a ganin ta a wurin rubutu na'am ana samun ta ne kamar da na gaya zaka a wurin lafazi wurin fadi ka ji akwai nunun nan amma ba za ka ga nunun nan da idonka ba misali kaman yanzu alif da an ka ba shi don ma guda biyu in za ka fadi aka za a ji shi ka fadi alif don ma da nunun da sukun ke kai sai ka ji yanzu za ka fadi wanka ce un alif da don ma biyu ke kai an ce masa un haka kuma alif da don ma da nunu da sukun ke ciki an ce un shi yasa wannan in za ka fadi natijan da zai fito ke ga un shi ka samu wurin fadi har wayo akwai nunu sakinan gan nan akwai shi a ciki ana jin nunun nan a ciki shi sa hukuncin su biyun ke tafiya domin duk lokacin da zaka fadi tanwinin nan nunun nan na zuwa karshe a wurin fadi nan kuma kamar da muka ce nunu sakina ana eh, tanwin ana jin nunun sakinan nan ne a wurin da za ka wuce amma in ka saya kai ba a ji misali kaman bai'un bai bay'un bay'un ainun ga dommatain ya zo kai tanwin kenan so un aka za a ji shi bay'un a wurin fadi ka ji kaman ainun domma da nunun da sukun ke kai ka fadi un bay'un ainun ga da ya zama dommatain ga natijan da ya baka un to amma in za ka saya kan ba baka cewa bay'un ka ce bay'un a cikin karatun alkur'ani ko kuma a larabci ma in za a saya kan tanwin ana sayawa ne ya zamo sukun su lokacin nunin sakinan nan nunin da ke karshen nan ba a ji shi sa hukuncin da muke yin ga ana batun hukuncin tanwin ne lokacin da za ka wuce ba lokacin da za ka saya akai ba domin in ka saya a kai, in dommataini ne ko kasratai ne ka saya kan sukun madadin eh, un ko in ka saya kai bai ba ka cewa haka za ka saya a kai haka kuma in za ka saya kan kasratain misali bai in za ka saya kai ba ka cewa in ka ce bai har wayo sukunin za ka saya kai to nunu sakin ko tanwinin nan a wannan kan hukuncin nan ya bace ba a samun shi in za ka saya kan nunu sakina wanda yake fatahatain misali ma an ma an ma an ghadaqa to ma an anan wa allaw istaqamu ala tariqati a cikin suratu eh, aljin Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa allaw istaqamu ala tariqati la asqaynahum لأسقيناهم ماء غدقا ماء ننغا غافتاتين غدقا wannan mun gane menene hukunci a wurin to anan ma'an in za a saya a kai kan fatatainin baka cewa ma'an sai ka ce ma'a lokacin anin nan da ke zuwa karshen nan domin aka za ka fadi shi ma'an ma'an haka zai fito amma in za ka saya kan ma'a in nan bai zuwa shi ka ce ma'a ya zamo madda haka kuma in ya zamo eh, karshe ka saya kan ta'ul marbut ne ta'u ko ta'u ta'anis, shi kuma ba baka sayawa kai kan fatatain misali rahmatan ko kuma ka ce hudan alif lam mim zalika alkitabu la raiba fi sai Allah ya ce me hudan hudan lil muttaqin ko to wannan hudan kagan ka ce hudan kaman ka ce dan haka amma in zaka saya kan huda baka cewa hudan ka ce huda ka yi amfani da alif na da ke kan yayi huda lokacin nan nunun bai zo ba shi sa hukuncin tanwin Eh, hukuncin nunu sakina da tanwin da muke magana in za ka saya kan tanwin bai aiki shi dai in za ka wuce lokacin ne za a duba wani harafi ya zo bayan shi sai hukuncin nan guda hudu da ke karkashin nunu sakina da tanwin wannan hukuncin guda hudu da ya kamata ka yi lura da shi a wurin karatun alkur'ani lokacin yake aiki shi sa a takaice abinda muka yi fadi shine idan kana karatun alkur'ani nunun da sukun ke kai ko kuwa eh, tanwin fatatain kasratain dammatain an in un in ya zo kagan ka ce an kaji in nun ya zo sukun in nun ya zo sukun un nun ya zo sukun to duk lokacin kamar dai nun sakinan no duk lokacin da kake karatun alkur'ani ka kai inda akwai nun da sukun ki kai ko fatatain ko kasratain ko dammatain da zaka wuce ne ba zaka saya ba to kayi lura da harafin da zai zo bayan shi Eh? harafin da zai zo bayan shi daga alif zuwa ya'un duk wani harafi da zai zo bayan shi to yana da hukumci da ake amfani da shi hukumcin nan kuma na ce guda hudu ne wanda mun dawo eh, bayan hutu za mu yi bayanin wa'annan hukumce-hukumce za mu kamo daga farko mu zo na biyu mu zo na uku har dai inda lokaci zai ba mu dama muka gane wannan lokacin a cikin karatunmu duk inda ka kai sai ka yi lura da harafin da zai zo bayan nuna sakina ko kuma tanwini ka tabbatar da wannan hukuncin kuma mun kawo misalai yanda ake tabbatar da wannan hukunci za mu je hutu dan takaitaccen lokaci ku kasance tare da mu in mun dawo Shin kana samun matsalar samun tashar talabijin na gaskiya? To saurara ka je. Na farko ka nemi allon dish da kuma receiver. sannan ka nemi ƙwararre wanda zai hada maka a akan utelsat 7b7 degree mita ɗaya biyu shida da sifili sifili ku utelsat 7b7 degree east polarization ɗinmu h ne symbol rate ɗinmu kuma uku sifili sifili sifili sifili ku more tashar talabijin Hausa na farko da muke yada shirye-shiryenmu a kan HD kuma muna nan a wasu sassa na Afirka, Aishiya, Turai da Amurka. Ku kasance da mu a kan shafukanmu na sada zumunta wato Facebook, YouTube, Twitter da Instagram. Gaskiya TV muna samar da inganci. Barkanmu da sake dawowa jama'a har wa yau kuna tare da mu ne a Gaskiya TV akan shirin mu na koyar da Alkur'ani. Gabanin mu je hutu ina bayani ne dangane da hukumce-hukumce da ke dangane da nunun wanda sukun ke kai sa'annan kuma da at-tanwin shine fatahatain kasratain dammatain hukumce-hukumce da ke kai a lokacin da mutum kake karanta Alkur'ani. na yi bayani na ce to in kana karatun alkur'ani ka kai daidai ga wanga harafi na nunun wanda sukun ke kai ko kuma fatahataini fataha guda biyu da ke jere da ne da kuma dammatain akwai hukumce hukumce guda hudu da ke dangane da harafin da zai zo bayan nunu sakinan nan ko kuwa tanwinin in ka kamo daga eh, harfofi na hija'iyya daga alif zuwa ya'un kowane harfi ya faru aka same shi bayan nunu sakina ko tanwin to akwai hukunci na musamman da ake ba wannan eh, karanta akwai yanda zaka karanta shi mana ka ba hukuncin nan yanda ya kamata to wannan hukunci hukunci guda hudu ne na farko muna da al-izhar wa maluma na ce masa izharul halqi izharul halqi izhar muna da kuma idgham muna da iqlab sa'annan muna da ikhfa wayan ga guda hudu ne izhar shine bayyanar da nunu sakinan nan da kuma eh, harafin nan ka bar nunu sakinan ya fita daidai yadda yake nun ne sa'annan harafin kuma ya fita daidai ba hadawa sa'annan idgham zaka hada nunun nan ka shigar da shi cikin harafin da zai zo bayan shi na idgamin sai ka hada a ji shi harafi daya sa'annan eh, iqlab zaka juya nunun nan ne a ji shi kamar mimu ne da ke da sukun sa'annan ikhfa za ka boye wannan nunun a cikin harafin da zai zo bayan shi to a takaice dai mun yi bayanin ɗaya bayan ɗaya amma yau za mu kamo da bayanin na izhar idan an ka ce izhar a larabci shine albayan wal idah shine ka bayyanar da harafin ka fito da shi yanda ya kamata yanda harafin yake da yan ma'ana ka bayyanar da nunun haka kuma ka bayyanar da harafin da ya zo bayan nunun nan ka bayyanar da tanwinin nan a ji nan ya fita daidai ko in ko un nunun nan da ya fita daidai sa'an nan harafin da zai zo bayan inda yana cikin harufa na izharin nan to sai ka fidda wannan harafin kuma ba da ka shigar da shi ba ba da ka boye ba ba da kuma ka sake nunin nan ya zamo mimun ba in ka zo wurin malum na, ilimi na tajwidi sun ka ce idan an ka ce izhar shine ikhrajul harfil muzhir min makhrajihi min ghairi gunnatin kamila wai shine ka fidda harafin da zai zo bayan nunu sakina ko tanwinin nan daga mafitanta ba da ka kara gunna cikakkiya Mana ba da ka yi gunguni cikakkiya a ciki ba wannan shine abinda ake nufi da gunna ita abinda kuma ake nufi da alharful muzhir shine annunu sakina da tanwinin nan nunu sakina da tanwinin nan shine abinda ake nufi ka fadi amma ba za ka dade a kai ba kamar yanda wurin idgham ko yanda wurin iqlab ko yanda wurin ikhfa sa'annan harfofi na izhar harfofi ne guda shida shine huruful halq harfofi da ke fita makoshi ko kuma makoshin mutum mun zo mu kai wurin karatun da zamu yi makharijul huruf inda harfofi ke fita daga alif zuwa ya ka gane cewa kana farin harfin da kyau ko ba da kyau kake fadi ba duka insha Allah muka kai wurin mun gane to wa'anga harfofi guda shida su ne harfofi wanda yake in kana karatun alkur'ani ka kai bayan nunu sakina da ko kuwa tanwin ka gan ga harfofi to dole ne ka bayyanar da nunu sakinan sa'annan ka bayyanar da ga harfofin na farko cikin wannan harfofin shine hamza ma'ana alif kenan sa'annan ha'un sa'annan ainun sa'annan ha'un sa'annan ghainun sa'annan Ha'un. imam ibn al-jazari a cikin littafi ko kuma baituka da ya riri a wurin ilimi na tajwidi ya ce harfofi na izhar guda shida ne sai ce hamzun faha'un thumma ha hamzun ainun ha muhmalata ne thumma ghainun ha ya ce hamza ne da ha'un sa'annan ainun da ha'un wanda yake ba digo a kai sai ce Sa'an nan ghainun ayin ka ce ainun sai ka ce ghainun ko so nan ghainun ka ce ha'un kuma sai ka ce ha'un. to ga su ne harfofi guda shida da zan rubuta domin a gane ko kuma domin ya kwanta ma masu bibiyanmu na farko ya ce mana hamza shine alif kenan na biyu ha'un shi ke ga na uku sai ka zo ainun na hudu ka zo ha'un na biyar ka zo ghainun na shida ka zo kha'un waɗanga harfofi guda shida su ne harfofi da a wurin maka a wurin fitan harufa waɗanga su ke fita a makoshi sai ake ce musu huruful halk. to wannan hamza da ha'un da ainun da ha'un da ghainun sa'annan da kha ga harfofi guda shida bawan Allah duk lokacin da kake karatun alkur'ani sai ka kai wurin da an ka samu nun wanda sukun ke kai ko kuma fathatayin kasratayin da dommatayin. duk inda kake karatun alkur'ani ka kai wannan wuri sai ka ga nun ya zo sai Hamza ya zo bayan shi to ka tabbata hukuncin da za a yi a wannan wurin shine al-izhar menene izharin ka bayyanar da nunun nan ya fita ba da ka dade kan gunna mana ya ce min gairi gunnatin kamila ba da gunguni cikakkiya ba baka cewa misali bari mu kawo don misali ya kwanta yanzu muna karanta fatiha don da shi za mu fara in ka ce siratal ladina akwai ai hamza ke ga la amu doka wannan mu zo nan wurin ainun siratal ladina sai ka ce a ga nun sakina ya zo nun sukun na kai sai ainun ya zo bayan shi shi ga mimun wannan alif nun wanda sukun ke kai sai ainun ya zo wannan ainun kenan to anan nun sakina ya zo sai ga ainun ya zo bayan shi shi ke ga menene hukunci hukuncin shine izhar menene izhar ka bayyanar da nunun nan ya fita sa'annan ka bayyanar da ainun nan ba da ka shigar da shi cikin nunun ba sa'annan nunun nan kuma kada ka yi gunguni ya dade a kai. kada ka ce siratal ladina an la ba a dadewa sa'an sa'annan ba a kuma shigar da ainun nan a cikin nunun a ce siratal ladina an koya zaka fadi shi ma zai yi wahala abin abin nufi shine sai ka ce an'amta alaihim an'amta an nun ya fita ba da ka dade kai ba ainun yazo amta alaihim yasa kuskure ne kace siratal ladina an'amta alaihim kuskure ne sai kace siratal ladina an'amta alaihim an'amta alaihim kai izhar ka bayyana da nun ka bayyana da ainun sa'annan kamar yadda na faɗi za ka yi kokarin bayyanar da nono sakinan ne ka kuma yi kokarin bayyanar da eh, shi harafin da ko harfin da ya zo bayan an'amta alai eh, bayan eh, nono sakinan yanzu za mu kawo misalai wanda yake ana kamar yadda na gaya mana ana iya samu za ka iya ka same shi cikin kalima daya sa'annan kuma za a iya same shi cikin kalima biyu kalima ɗaya kuma za a same shi amma tanwin bai yiwa ka samu tanwinin nan cikin kalima ɗaya don tanwinin yana zuwa karshen kalima ne da farkon kalima mai bi wannan yana da muhimmanci kwarai tanwin bai yiwa a samu hukuncin tanwin da harafi da ma'ana a cikin kalima ɗaya dole a same shi kalima biyu don tanwin nunu sakinan ana samu ne a karshen kaliman in ka ce un un karshe ainihin nan damatain na karshen kaliman ne sa'an nan kaliman da zai zo bayan shi farkon harafi a cikin kalima mai bi ki gwada cewa izhar ne ko ba izhar ba misali na izhar a kan hamza a cikin kalima ɗaya na jin sai mun rubuta domin ya kwanta ma mai bibiyanmu mu misalin hamza a cikin kalima ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala na ce mana yan auna wa hum yan hauna an huwa yan auna an yan sai hamza ya zo auna sa'annan wannan kalima ɗaya kenan a cikin kalima biyu fa'amma man a'ta wattaqa a'ta man أع ta wannan nunu sakina kenan amma in mun zo wurin tanwin Allah subhanahu wa ta'ala na zance da mu yace kitabun anzalnahu ilaika mubarakun kitabun anzalnahu ilaika anzalnahu yanzu muka yi lura da muka yi lura da farko nan nunu sakina kenan ga ya'un ya zo ya'un fatashe nun sukun ya zo kai bayan shi hamza ya zo hamza kuma wannan alif kenan amma abin nufi shine hamza ba a samun hamza duk lokacin da hamza da alif duka yana ba da a ne in ka ce hamza fata ke kai a alif fata na kai a shi yasa abin nufi in an ce hamza ya shigar da fataha eh, alif a ciki to nan yan auna kalima ɗaya ne ga nunu sakina ya zo Shega hamza a wurin karatun alkur'ani ka ce wa hum yanhauna anhu wa yanauna an wa yanauna anhu baka cewa wayan ko kuma wayan auna anhu a'a baka shigar da nunun nan cikin hamzan sai dai ka bayyana da nunun sakinan ka kuma bayyanar da hamzan wa hum yanhauna anhu wa yanauna an wa yanauna an kuma wurin fadin izharin sai ayi kokarin kar a fadi a yi nunu sakinan nan fataha wani zai ce wa yana an wa yana auna anhu wa yana auna kuskure ne amma wa yan auna an wa yan auna yan auna kai izhar kenan a cikin kalima biyu fa amma man a'ta wattaqa kaga nan man ka da nunu sakina ya fita sannan ga hamza ya zo a man a'ta fa'amma man a'ta baka cewa fa'amma man a'a ko kuma ka ce fa'amma man a'a sai ka ce fa'amma man a'ta wattaqa a cikin a wurin kamar da na gaya mana tanwini dole a same shi a cikin kalima biyu ba a samun shi kamar cikin kalima daya kamar yadda ake samun nunu sakina a tanwini me yasa ake samun cikin kalima biyu saboda ana amfani da tanwini lokacin da ya zo karshen harafin da ke cikin kaliman shine fata don mataina in ya zo za a samu akwai nun sukun kankani a ciki kitabun kamar dai ka ce kita a wurin fadinka haka za ka fadi shi kita bun haka za a ji shi ka ce kitabun to akwai nunu sakinan kenan amma a wurin fadi kitabun anzalnahu ilaika baka cewa kitabun an kamar yadda nan mun ce anzalnahu ai nunu sakina ne nan kuma kaga amma nan tanwini nan da ya zo shi muka kawo nunun ya fita kitabun an amma wurin anzalnahu sai muka ce anzalnahu duk da cewa kuma nunu sakina ɗaya dayan ne me yasa muka muka boye nunu sakina cikin za don wanga kuma hukuncin shi wani hukunci daban ne mun kai wurin zamu yi wannan bayani in Allah ya kai mu a takaice mun kawo misali ne na hamza kadi a cikin harfofi na izhar mana harfofin da ake bayyanar da su da nunu sakin in an kai wurin karatu shine muka kawo misalin farko hamza gashi na hamza a cikin kalima ɗaya yan auna hamza a cikin kalima biyu man a'ta sa'annan tanwin kitabun anzalnahu ilaik kitabun anzalnahu baka cewa kitabun a kuskure ne sai dai ka ce kitabun anzalnahu baka kuma cewa kitabun anzalnahu kuskure ne sai ka ce kitabun anzalnahu ilaika wannan duka hukumce hukumce ne da muke magana akai akan riwayan Imam Hafs domin ne littafin da ko kuma eh, mu riwayan da muke amfani da shi a nan karkaran west africa da kuma da ya shahara ma duniya ake amfani da shi amma ka je wani riwaya daban kamar riwayar imam hafs ko kuma imam hamza a wurin kitabun anzalnahu hukuncin shi daban ne sa'annan kuma wurin tanwini da ya zo da hamza ya zo in wurin imam na shi ne ba za ka ce kitabun anzalnahu ba sai ka doki harafi wannan hukunci dai ba shi muke yi ba mun kai wani lokacin da za mu yi wannan bayani mun yi amma a takaice wannan mun kawo misali na hamza ne a wurin nunu sakina da tanwin in kuma lokaci ya ba mu dama sabon zamanmu mun ci gaba da misalayya daga kan ha'un da ainun da ha'un da gainun da ha wanda yake duka harfofi ne na izhar guda shida in Allah ya kai mu sabon zama mun ci gaba da karatunmu nan ga lokaci ya ba mu dama muka kawo karatunmu na yau a nan sai kuma mai kowa mai komai ya kai mu sabon shirinmu insha Allah za mu ci gaba da inda muka kwana هذا والعلم عند الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم والترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز Gaskia tv samar da inganci